This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo ha dubu da dari biyar da talatin a matsakaicin zango. ana iya kuma jin mu kai tsaye a tazoshin rediyon amfanin sarauniya fara'a nomad da lord da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar. Sai kuma ta hanyar yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a asalamu alaikum tare da fatan an wayi gari lafiya salo garba ne tare da mai babban suna halima jimrau da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirinmu na wannan safiyar amma kafin ku je abubuwan da muke dauke da su ga kanun labarai Shugaban kasar Masar Abdel Fattah al-Sisi yana shirin sanya hannu akan wata dokar da za ta haramta nuna aibin juya juya halin da aka yi a kasar Hausar biyu. gwamnan jihar kano dr rabiu musa kwankwaso mai neman tikitin tsaya ma jam'iyyar apc takarar shugaban kasa ya kai ziyara jihar oyo ana sauran 'yan kwanaki kalilan jam'iyyar ta apc ta yi zaben hidda dan takara sabbin bayanai na nuna cewa barkewar cutar ebola na ƙara tsanani a ƙasar saliyo to madalla a jihar adamawa za ku ji yadda haɗakar ƙungiyoyin musulmai da na kirista suka kaiwa wasu 'yan gudun hijira tallafi daga adama kuma sai kaduna inda muryar amurka ta zanta da kakakin majalisar wakilan najeriya to har yanzu muna kan ta'aziyar sa'adatu abokiyar aiki wadda allah ya ma rasuwa sai shirin domin iyali na grace alheri abdu amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tare da sallama a gare ku da watan kunwaye gari lahiya ga cikakkun labaran duniyar Shugaban ƙasar Masar Abdel Fattah al-Sisi yana shirin sanya hannu akan wata dokar da za ta hana nuna aibin juya-juya halin da aka yi a ƙasar har sau biyu. waɗanda suka zama sanadin hambare magabatan shi biyu daga mulki dokar za ta sa yin hakan ya zama laihi. A shekarar 2011 wani boran jama'a game da cin hanci da kuma rashin imanin 'yan sanda ya tilasta ma shugaba Husni Mubarak yin murabus daga mulki bayan ya shekaru 30 yana yi. a bara kuma wata zanga-zangar da jama'a suka yi muhammad morsi wato suka yi ma muhammad morsi ta kai ga hambare shi daga mulki har ma da kama shi ba a hoyyace bayanan shirin dokar balo-balo ba to amma kamfanin dillancin labaran kamfanin ƙasar, mena a takaice ya ce dokar na bisa tsarin yaƙi da cin hanci da tattalin dukiyar ƙasa. A makon jiya wata kotun kasar Masar ta wanke Mubarak daga zargin kisan kai mai alaka da mutuwar mutane fiye da maitan da talatin da tara masu zanga-zangar bijire mu gwamnati amma duk da haka tsohon shugaban kasar mai fama da rashin lahiya zai ci gaba da zama a wani babban asibitin gidan kaso bisa samun shi da laihin cin hanci da rashawa. yanzu haka dai ana yi ma Mr. Morsi da wasu magoya bayan shi masu ɗimbin yawa 'yan ƙungiyar 'yan uwa musulmi shari'a bisa su da aikata laifuka da yawa da suka hada da kisan 'yan wato da kisan da 'yan sanda suka yi ma masu zanga-zanga. To a can Najeriya kuma gwamnan jihar Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso ɗaya daga cikin masu neman tikitin tsayawa jam'iyyar APC takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2015 ya kai ziyara birnin Ibadan jihar Oyo. Gwamnan na jihar Kano ya kai ziyarar ce ana sauran 'yan kwanaki kalilan jam'iyyarsa ta apc ta yi zaben fidda ɗan takararta na shugaban ƙasa wakilin sashen hausa a shiyar hassan umar tambol ya tattauna da gwamna rabiu musa kwankwaso wanda ya fara da bayyana dalilan da suka kai shi jihar ta oyo a wannan lokacin To na zo Ibadan ne domin in ga delegates wanda za su yi zaɓe ranar goma ga watan sha biyun nan kuma shine na zo in ga abokin aiki na kuma ɗan uwana gwamna kuma sanata abiola ajimobi to kaga dai mun tattauna ko mun yi shawarwari kuma ya ba mu daidai gwargwado cewa zai bakin iya kokar sai tabbatar da an yi abin da yake daidai to ya excellency idan ba a baka tuta ba a jam'iyyar apc za ka ci gaba da zama jam'iyyar apc kuma za ka mara ma wanda aka ba to mun ban ci gaba da magana apc ba pdp kake son koma ko ko so kake koma kauyen mu dole apc zan yi mana to ran kai a cikin wannan da suke takara ko akwai wani wanda kake shakka a wajen zaben share fage eh to ai ba a san macito ba sai me duniya ta kare mu dai ga muna ta aiki kuma a ƙarshe jama'a za su yi hukunci to ya hake kallon abin da ya faru a masallacin juma'a na kano wannan abin takaici ne a ce mutane wajen ibada bayan allah ba su san hawa ba su san sauka ba mutane suna neman abin da za su ci a wannan na ganin abin takaici ne kwarai da gaske ka gamsu da yanda jami'an tsaron najeriya ke aikin su dole ai su ne namu dole ba mu da waɗansu jami'an sai su dole haka za mu tabin su kuma mu nemi gwamnati ta taimaka musu da horar da su ta taimaka musu da da kayan aiki ta sa ba su kayan sawa da inda za su kwana domin su ji daɗi su gaba da su Gwamnan jihar Kano kenan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a ziyarar da ya kai jihar Oyo kuma wakilin Hassan Umaru Tambola tattauna da shi kuna sauraron labaran nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sabbin bayanai na nuna cewa barkewar cutar Ebola na ƙara tsanani a ƙasar Saliyo, ko da yake tana yin sauki ko ko tana raguwa a wasu ƙasashen yammacin Afirka. Hukumar lahiya ta duniya ta ce ƙasar Saliyo ta ba da rahoton cewa wasu sabbin mutane 537 sun kamu da cutar a makon ƙarshen watan Nuwamba. Al'amarin da ke nuna ƙaruwar adadin da fiye da 150 a cikin mako guda. a ƙarin bayanin da ta yi ranar laraba hukumar lahiya ta duniya ta ce ana hwama da nacin yaduwar cutar kuma ta tsananta a duk waɗin ƙasar banda yankin kudanci abin ya yin tsanani a freetown babban birnin ƙasar inda aka ba da rahoton cewa sabbin mutane fiye da mai tanne suka kamu da cutar ta ebola A cewar hukumar lahiya ta duniya masu fama da cutar Ebola a faɗin duniya sun zarce dubu goma sha bakwai kuma kusan dukkan sa ƙasar Saliyo ne cin wasu masu ɗan yawa a Gini da Liberia. Gaba ɗaya dai an ƙididdige cewa waɗanda suka kamu wato waɗanda suka mutu sanadiyar cutar ta Ebola sun kai mutum dubu shida da saba'in. Rahoton ya ce barkewar cutar ta yi matukar sauki a Gini inda aka samu sabbin mutane 77 da suka kamu da ita a makon jiya. A Liberia kuma an ce an samu sabbin kamuwa 43. Kotun hukunta manyan laifuka na duniya ta baiwa masu shigar da kara wa'adin mako ɗaya ko su karfafa karar da suka shigar kan shugaban kasar kanya Uhuru Kenyatta ko kuma su yi watsi da ita. An yi ta ɗage shari'ar Eh, sannan kuma a jiya laraba kotun mai zama a birnin hague ta gabatar da shawarar cewa eh, ƙara jinkirtawa zai zama rashin adalci ga shari'ar ana tuhumar shi mr kenyatta ne da aikata laifukan cin zarafin ɗan adam to amma kuma bisa zargin shi da haddasa rikici bayan zaɓe wanda ya hallaka mutane kimanin dubu ɗaya a ƙasar kenya a ƙarshen shekarar 2007 zuwa farkon shekarar 2008 kuma ya yi sanadiyar tarwatsa masu wasu mutane fiye da dubu biyar daga muhallansu. misa Kanyata da ya ce bai aikata laifi ba, su ma lauyin da sun ce ƙarar ta su ma lauyin sun ce ƙarar ta gurguje amma masu shigar da kara sun ce gwamnatin kasar kenya ce ta hana ruwa gudu ta hanyar kin bayar da wasu bayanai akan shi misa kanyata din da aka bukata kuma sun faɗa da bakinsu cewa ko da ma an ci gaba da shari'ar ba su da isasshen shaidun da za su ah, kama shi da laifi. labaran duniya kenan kuka saurara. To a jihar Adama haɗakar ƙungiyoyin musulmai da na Kirista da taimakon jami'ar Amurka da ke Yola sun kai wa masu gudun hijira daga Adamawa Borno da Yobe kayan abinci da ma na masarufi kamar yadda za ku ji a rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. I'm sorry for all that you're experiencing. And we will do everything we can. As a community. to make sure that you have food for yourself and your family. Domin mu tabbatar za ku sami aminci da iyalanku duka. Shugaban jami'ar Amurka da ke Najeriya kenan wato AUN Farfesa Magensin take jawabi tare da tallafin tafinta yayin da ake raba kakin tallafi ga ɗimin 'yan gudun hijiran da ke Yola. Shi ma Reverend Steve Dami Mamza a na ɗarikar Katolika a Yola ya yi ƙarin haske ne game da rawar da ƙungiyar addini ke taka wajen tallafawa 'yan gudun hijiran. kamar yadda ka gani nan yanzu a kungiya addini na Muslim council su ne suka shirya wannan kayan agajin da muka za a raba su gayyace ni zan kasance da zama kamar shaida na raba wayannan kayayyaki so eh, addinin krista kuma suna rabawa addinin musulmi kuma suna rabawa wayanda suna karba kayan agaji suna akwai musulmi kuma akwai krista ciki babu bambanci to sai dai kuma dandalin kawo fahimtar juna tsakanin musulmi da krista a najeriya wato interfaith mediation su ma yaba ne da wannan kokarin tallafa waɗannan bayan allah da hare-haren yan boko haram ya raba da su alhaji abdullahi damare shine jami'in kungiyar ashiyar arewa maso gabas shayi faɗa cewa lokaci ya yi da ƙungiyoyi da za su tashi haikan wajen ganin cewa sun tallafa wa mutanen nan domin mutane ne masu son agaji saboda haka kuma bayan wannan kuma a tashi haika a ga cewa an wayar da kan al'umma a kan cewa wannan lamarin baya ka'ida baya cikin addinan nan guda biyu domin ni gaskiya a koyaushe idan na gani aka takin guri in za ga musulmai ba su tsira ba kiristoci ba su tsira ba kai ran ɗan adam ma gaba daya bai tsira ba to wannan al'amarin abun tsoro ne kuma abun kaito ne to ko ma mai hukumar nan ta bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma nake yi game da wannan lamari Alhaji Sa'adu Bello shi ke sa ido a sansanin yan gudun hijiran da aka tanadar a Yolan kuma uh, mutanen cikin uh, dawari, uh, gaskiya sun yi kokari saboda haka muna kira ga mutane wadda suke ba da bakonci ma wa'inda suke 'yan gudun hijira ne su iya su yi koyi da abin da eh, mutanen dawa da suka yi su ba su wurin zama su taimaka musu eh, da abin da zai taimake su samun abin da zai kawo sisi a jinsu fata dai shine Allah ka kwashe wannan matsala ta yan ga masu tada kir baya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a nigeria. To daga jihar Adamawa sai Kaduna inda murar Amurka ta zanta da kakakin majalisar wakilan Najeriya Aminu Tambuwal akan dalilan da suka haddasa haddasar da hargitsin da ya wakana a majalisar ga rahoton Isa Lawal Ikara. Alhaji Aminu Zir Tambol ɗin da ke jawabi a cikin hirar da muka yi da shi a garin Kaduna ya ce abin da ya faru lokacin da majalisar ta koma domin dubi ga bukatar da shugaban ƙasa ya aike mata na ƙara dokar ta ɓaci a jihohin nan guda uku an yi ne da gangan domin ganin an haramta mai shiga majalisar. Eh jami'an tsaro ne wanda ka ba wanda ke aiki a wanda muka saba aiki su ne a nan majalisa ba ne wannan sababbin mutane ne aka kawo don su yi wannan aikin ba wasu mutane ba waɗanda muka saba aiki su ne a nan majalisa ba. lokacin ne manufa ta ƙara fitowa cewa ba magana ce ta akwai wasu da ake tsammanin su su kawo hari a majalisa ba a'a magana ce ta a hana ni shiga don kada in je in yi aikin da ya kamata ina na shugabancin majalisa akwai masu ganin idan jami'an tsaro sun yi laifi wajen hana ku shiga to kuma wasu da suka mara maka baya sun yi laifi wajen shiga da karfi ai mutum baya shiga gidansa da karfi a ka iska an ce ga barawo a cikin gidanka ko kuma wanda zai maka illa ko jama'a ka illa ko ya aikata wani abu ko da ko ya sa kayan sarki kuma kai ke da gidan ba da izinin kai shiga ba me za ka yi ai wannan ba laifi suka yi ba game da korafin da ake cewa tun da ya bar jam'iyyar pdp ya kamata ya aji mukamin shi na kakakin masu wakilan tarayyar najeriya kuwa alhaji aminu waziri tambol ya ce ya kamata a sani shi da ma ba jam'iyyar pdp ce ta kai shi mukamin kakakin majalisa ba kuskuren da mutane ke yi shine ni ba jam'iyyar pdp ta kawo ne a matsayin shugaban majalisa ba jam'iyyar pdp ta turo mulkat a kande adeola a matsayar 'yar takarta ni dan jam'iyyar pdp ne a da amma ba ni ne ainihin dan takarar pdp ba ni yan majalisa ne da sauran mutanen najeriya suka turo ni a matsayin dan takara na tsaya takara ba dan takarar pdp ba ne tun farko akwai masu ganin duk wani tarka ba wani abu ya kawo ta ba illa sauya shekarun da kai wai me ya ra'ayinka ne ka koma jam'iyyar adawa magana cewa wannan tarka ai turan ran da na zo shiga majalisa shida ga watan yuni hijira dubu biyu da goma sha ɗaya an so a kama ni an so a hana ni shiga kada mutane su manta ba wai canza su sauya shekata ce fara kawo wannan ba rashin amincewa wasu waɗanda suke ganin su su su dagutu ne su ke yi su ke hanawa ba Allah ba shi ya kawo wannan eh, turka tun farko canza shekara kuma na canza daga jam'iyyar pdp zuwa apc kamar yadda na sha bayani bisa ga abubuwan da ke faruwa waɗanda kusan zahiri suke mutane sun san su mutane sun gan su a cikin ƙasar nan ka yi rayuwa a cikin jam'iyyar gwamnati ya rayuwa a cikin adawa take ne ani na fara ne a cikin rayuwa adawa don na zo majalisa 2003 a jam'iyyar npp abin da yake da muhimmanci shine kai dai ka zama wakili na al'umma mai rike amana wanda ke kare 'yanci da mutuncin mutanen da ke wakilta to ko me dalilin alhaji aminu wazir tambol din na zare jikin shi daga taka takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar adawa ta apc ni na yadda duk magana da ake faɗa aka yana ta cewa na cancanta shekaru na sun kai eh, ana ganin kwarewa ta ta kai ana ganin riko amana ta ya kai ana ganin eh, sanin najeriya da duke da shi ya kai amma na yadda da cewa na ba da kai a zo a haɗa kai a cikin jam'iyyar apc mu samu idan zai yi iya yiwuwa Mu fidda mutum guda ba tare da an yi zaben fidda gwani ba na ji shawarar shugabanni da mutane wanda muke shawara da su na ce na bari isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya ai mulki ni kima ce ta allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to allah ba shi dafa maka To madalla sai dai a nan murai Amurka Allah ya kira 'yar uwanmu kuma abokiyar aiki Hajiya Sada Dufawu hutu. Ga yadda abokan aiki suka yi juyayin rasuwarta. Allah gafarta sa an yi rashi wallahi su wallahi mutu ne kirki ta tafi. Muhammadu Salisu Rabiu na shirin karamin sani na muryar Amurka inda marigayya Sa'adatu ta fara aiki ke ta'aziyar rashin. wakilan sashen hausa na zayyana marigayiyar da hazikar gaske ce farko ga abdulwahab daga bauchi wannan rasuwa nata ba karamin girgiza ne ba ni wannan abu ne zan ce to daga mijinta sun iyayenta su ne suka fi jin nauyin rabuwa da ita amma ina daga cikin na uku cikin waɗanda yake suka ji wannan rashi. Shi ma wakilin sashen Hausa da ke Maiduguri Haruna Dauda ya tino ɗabi'un marigayiyar da shawarin da take bashi na dabarun aiki a yankuna masu kalubalen tsaro. Ko da wani abu ne ka san shi rayuwa yau da gobe za ga ɗan samu eh, ɗan saɓani haka ko da wani abu ne ya faru nan da ɗan lokacin ya ta manta kaman ba ba ne taɓa faruwa ba gaskiya tana da hakuri kuma tana da yakiya da sai Allah ubangiji ya ji kanta da kuma gafarta mata mu kuma idan namu ya zo Allah ubangiji ya sa mu cika da imani. Mafi dadewa wakilan sashen Hausa Sani Abdullahi Tsafe ya ce rashin ya shafi dukkan Najeriya ne. Wadda shi ne daraja gwamna ce ya yi ta a lokacin da take gudanar da aikin ta musamman irin gudunmuwar da ta bada wajen bayar da kan al'umma musamman akan cututtukan da suka addabi mata da ƙananan yara. Har dai aka kai lokacin da dai ƙarfi ya ƙare. Kwanaki uku da suka wuce ne tun da na ga numfashinta da ƙyar take yin shi har aka kai ga sa mata roban taimako wajen numfashi sai na fara karaya daga wannan lokacin a matsayinmu na musulmi dole ne mu ce komai sai mu ce da sauƙi a jiyan ma kafin dai Allah ya ɗauke ranta ina nan asibitin nan har wajen karfe takwas da wani abu na dare sannan na bar sa to shine fa sai babban yaya shi Alhaji Alhassan ya dinga bugowa shi kan shi ma da ike wanta ma ya dinga bani haƙuri yake cewa kin yi rashin kanwa kin yi rashin kawa kin yi rashin to Allah dai ya ji kanta Nasiru Allah ya gafarta mata ubangiji Allah ya raya abin ta bari a baya Allah ya ba mijinta Alhaji Abdulhamid haƙuri mu duka Allah ya ba mu haƙurin wannan rashi. Ni kaina tare aka ɗauke mu aiki da Sa'adatu daga kafar yada labaru ta Gombe. Tsohon shugaban sashen Hausa Sanda Dare da editan dandalin BOA na yanzu Ibrahim Alfa Ahmad su suka jagoranci jarrabawar ɗaukar aikin a Kano inda aka ɗauki mutum biyar cikin kusan ɗari da suka halarta. ya sa'adatu malikawa garu sani malumfashi sa'adatu idris da ni kaina nasiru el hikaya nake cewa Allah ya gafarta wa sa'adatu. فاغفر لنا ذنوبنا To, amin, daga yau ma mun samu gaisuwar ta'aziyya daga Malam Yusuf Usama akan marigayiya. Yanzu ga Grace alir Abdu da shirin domin iyali. Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. ku jama'a ke da jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya Yau ɗaliban 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 233 a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin ko duka suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. Nan gaba a shirin namu za mu koma kan hirar da muka yi da Hajiya Zainab Kabir ta Jami'ar Bayero. Amma kafin nan bari mu bi diddigin yunkurin baya-bayan nan na ganin an ceto 'yan matan. Ranar Litinin dinnan ƙungiyar nan da ke fafatukar ganin an ceto 'yan matan Chibok da taken Bring Back Our Girls suka yanke shawarar yin tattaki zuwa ofishin jakadancin Chadi domin neman sanin inda aka kwana a yunkurin da aka ce shugaban ƙasar Idris Deby ya yi na tattaunawa da kungiyar Boko Haram da nufin neman maslaha da sako 'yan matan Chibok. Wakilin manasiru Adamu Elika ya je wajen wannan gangami ya kuma yi mana hira da waɗansu daga cikin shugabannin fafatukar. Hadiza Bala Usman ta bayyana abin da yake ciwa wannan kungiya tuwa ƙwarya. Babu wani bayani daga gwamnati akan kwato 'yan matan nan. Ba su gwada alamun cewa suna yin wani abu ba akan ceto 'yan matan nan shiru muke ji babu wani bayani babu wani hasafi a ce me ake ciki wannan ya nuna da kuna ci gaba da gwagwarmayar nan ce har sai ranar da aka dawo da matan eh mu muna nan muna nan za mu ci gaba da gwagwarmaya za mu ci gaba da neman cewa gwamnatin mu ta tashi haikanta abin da muka zaɓe su si so maganan ceto 'yan matan chibok muna nan tsayin daka ba za mu ja da baya ba muna nan a kan bakanmu ranar laraba za mu je wurin embassy din chadi mu tuhume su akan maganar 'yan matan chibok saboda akwai raɗe raɗin cewa shugaban kasan chad yana cikin wannan abu da aka ce wai za a saki 'yan matan so za mu kai zanga-zanga mu wurin embassy ɗinsu a abuja mu tuhume su akan wannan magana Hadiza ba ki rasa tuna cewa Imam Abubakar Shekau ya ce ma ya aurar da matan nan ba saboda haka ku manta da wannan magana. Ai ba za mu manta ba duk abin da ya faɗa wannan magana ce tashi. mu abin da muka sani cewa 'yan matan nan an ɗauke su kuma za mu ci gaba da neman yadda za a ceto su kuma abin da muke yi ba za mu fasa ba muna gani cewa sojojinmu in an ba su kayan aiki za su iya yin wannan abu cikin abin da muke a bring back our girls muna kwatanta ma gwamnati cewa sojojinmu dole ne dole ne a ba su kayan aiki dole ne a ba su su in ba a basu hakkin su ba a basu kayan aikin su a yaushe ko za su iya wannan abu a yaushe za su iya ceto yan matan cibo kuma su kayyaje mana wannan tashin hankali da masifa ta boko haram wato dai har yanzu dai hadiza ina ganin ana cikin duhu ne kan wannan tafiyar domin kusan zan iya cewa wasu mata ma da kyar suka samu suka dan gudu kamar mata nawa ne suka samu suka kwato daga waɗanda aka ma ai babu wadda aka kwato 'yan mata hamsin da biyar da suka gudo da kansu suka gudo ba wanda ya ceto su babu gwamnatin najeriya da duk taimakon da aka samu ba su iya ceto ko yarinya ɗaya ba yan mata hamsin da bakwai da suka gudo da kansu su, suka yi yadda suka yi suka fito daga hannun boko haram babu ba gwamnati ce ta ceto su ba a ƙarshe hadiza ke koma da baki a wannan tafiyar daga gidan ilimi kika fito don iya cewa yara ki kwatanta koma bayan ilimi da aka samu na yara sakamakon wannan rikicin ai lallai wannan babban abu ne kuma bayan ilimin da muke da shi a arewacin najeriya ba karamin abu bane ba mu cikin abubuwan ma da muke magana a uh, bring back our girls muna magana ilimin 'ya'ya mata yanzu da aka sace wani 'yan matan chibok din ai iyaye ba za su sake barin 'ya'yansu ba 'ya'ya mata su je makaranta mu yanzu mm, iyaye mata ba su san 'ya'yansu mata su je makaranta balle makarantan kwana kuma ma gaba ɗaya in ka duba a wurin uh, uh, borno yobe ai makarantu sun yi watanni a rufe so wannan abu ba karamin abu bane ba nan gaba za mu samu babban eh, matsala akan iliminmu da 'yan arewa arewa so mutanen arewa dole mu tashi tsaye mu gwada cewa wannan abun boko haram din dole a karar da shi dole a iyakantar da wannan masifa nasiru gamba suna sunana kenan memba na gwagwarmaya an so yaran nan da aka sace a chibok ai magana kuma bayan ilimin yara wannan gashi ne a kan tebur kowa ya gani ya sani yanzu yara tsoron zuwa makaranta suke ka kalli abin da ya faru kwanan nan a fataskun yara suna makaranta waɗanda ba san komai ba ba san abin da ke faruwa ba suna zaune an zo an yanke su an ƙone su to magana ma dama a shi arewacin najeriya yake fama da magana ilimi balle kuma ga wannan matsaloli sun faru yanzu magana ya eh, wannan ah, rikici ai ya koma mu shekara ya mai da mu ba kusan shekara arba'in game da magana ilimi da ci gaba a yankin arewa lallai muna cikin wani hali wannan halin kuma ba mu san inda zai kai mu ba amma magana ilimi lalle muna cikin wani mugun hali na yanzu yaron ka tsoron ka kai shi makaranta kake shi ma tsoron ya je makarantar na yake saboda in ka tura shi baka sani ba ko zai dawo ko ba zai dawo ba nasiru sannan a wannan gwagwarmayar da ake ta dawo da matan nan kuna da kwarin gwiwar cewa wata rana duk yan matan nan za su dawo a to lallai wannan gwagwarmaya ta dawo da waɗannan yara na chibok ba shi kaɗai ba ne ya dai zama shimfiɗa ita magana ya dawowa da yara to eh lalle kan shi muka fara muna nan muna ta yi muna ta yi muna ta yi muna tunani muna fata in Allah da yaran nan za su dawo ko ba yau ba ko bayan ba mu ko kuma gobe ko jibi muna dai muna nan ba za mu fasa ba Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Nasiru Adamu Ilkaya da ya taimaka wajen nasarar wannan shirin da Cuba Hero Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To a gaida alheri, jama'a kafin mu karkare ga Hajji Halima ta dawo da takaitattun labaru. Shugaban ƙasar Masar Abdel Fattah al-Sisi yana shirin sanya hannu akan wata dokar da za ta hana nuna aibin juyin juya halin da aka yi a ƙasar shi har sau biyu waɗanda suka zama sanadin hamɓare magabatan shi biyu daga mulki wato Husni Mubarak da Muhammad Morsi dokar za ta sa yin hakan ya zama laifi. Wani ayarin masu bin kadin shari'a a birnin New York sun yanke ko kuma ya yanke shawarar kin tuhumar wani ɗan sanda jar hwata wanda ya shaƙe wani bakar hwata da bai ɗauke da makami ya kashe shi a watan Yuli. Matakin da ayarin masu bin kadin shari'ar na Staten Island ya ɗauka a jiya Laraba na kin tuhumar ɗan sanda Daniel Pantaleo da aikata kowane laifi na barazanar ƙara jawo rikicin da ya kunnu kai a birnin ta mutuwar Eric Garner a ranar goma sha bakwai ga watan Yuli. A wani yunkurin neman sassata ruruwar rikici, sakataren shari'ar Amurka Eric Holder ya faɗa da yammacin jiya Laraba cewa zai fara gudanar zai sa a fara gudanar da wani babban bincike game da mutuwar Ghana. Abinda dama iyalin Ghana ɗin da kuma 'yan rajin kare hakkin 'yan adam a nan Amurka suke ta nema a yi bayo ba. Wannan al'amari na ayarin masu bin kadin shari'a a Staten Island ya faru ƙasa da makonni biyu bayan da wani ayarin masu bin kadin shari'a ya yi tuhumar wani ɗan sandan shi ma jar hwata wanda ya harbi wani matashi bakar hwata a Ferguson jihar Missouri. To madalla. Jama'a nan kuma kawo karshen shirin namu sai da hantsi idan Ubangiji Allah ya yarda ku sake jinmu da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman mai babban suna Hajiya Halima da muka gabatar da shirin tare da sidi wanda ya shirya mana saurin da sabon injiniya namu ne Salo Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.